وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kamar yadda muka saba amfani da ranar lokacinmu na safe a wannan wata mai alfarma na ramadan na shekarar da da hudu uku yau allah ya kaddara za mu shiga karatu na biyar a cikin littafin alƙasa'idu ko alƙasiratun tsambaraniya ta al-sheikh ahmad ibn abdulrazak a tsambarani wanda ya rasu shekara da 485 bayan hijira sa'an annabi sallallahu alaihi wasallama wadda aka yi ta khamisin ta da muka saba faɗa ba a san wanda ya ta khamisin ba shi kuma ya yi waƙan ne don ya bi nizamul mulk alhassan ibn ali ibn ishaq abdusi wanda yake wazirin sarakuna biyu ne na ƙabilar saljukawa da alb arsalan da kuma malik sha to yau za mu tashi baiti na goma sha tara a karatunmu na biyar yake فاخر في دسته المختار من جل الأنام فاصل بالحق في الظلمات والخصمات تام والخصمات تام ضاقت الدنيا بجيش منه ثوب الكفر رام فخر دين الله من جدواه في الأنعام عام وهو من جنس المعالي كثرة الإكرام رام نجل آباء كرام سامعين للهدى صابرين واعظين آمرين للندى قامعين باطشين زاجرين للعدا نصر رايات الهدى سباق غايات الندى عادل هنديه العار على الغشام شام وعلى الغشام شام مهلك الكفار في الأعراب في الأعراب من أعدائهم مفسدين الأرض والأنعام من أشرابهم مشربين الخنق والأدغان من أشرافهم مؤتم الأبناء في, في الهيجاء عن آبائهم مشفق إشفاقه الموموق للأيتام تام صار للخيرات وهابا لمن قد منه صار موتا للذي قد حاد عنا سنه صار في طاعاته لا يستوى من أنه سام للمعبود عن لذاته لكنه ليس عن قتل الأعادي مجزم الصمصام صام ويتي فاخر في دسته yace mai daraja ne fi dastihi a zaurensa ko a shimfiɗarsa a dastu shine zaure ko shimfiɗa kamar a can a can cikin makama ko yake cewa ila kamiya aba zaid afani nuka fil kai menene yake cewa tabassar wadarul menene can sai ke cewa ji kuma baitin yake cewa fatan layak nurul qaum mata ma dasta hutam ko mata ma dastu hutam amma wannan addastu din yana nufin na na wayo ke ko haka ne ko yake cewa tabba ila kam ya aba zai afani nuka fil kai liyan hasalaka liyan hasalaka sai wala menene sai yake cewa a cikin makama ta goma sha ɗaya sai asawiya ko sai yake cewa tabassar wa da'il lawn وقل لي هرتل يوم فتى لا يقمر القوم متى ما دسته تم yake cewa kai sai yaushe ne abu zaid afani nuka wato dabarunka tilkait a wajen makirci liyan hasa laka said don farauta don dai ka samu ka kama farauta sai yake cewa wala menene na manta karashin sai yake cewa tabassar wa da'il law yace kaga ka lura sosai ka daina zargi wa kulli ka gaya min haltaral yau shin ka taba gani fatan mutumin da la ya ƙumurul ƙauma baya caca da mutane mata ma dasu hutan muddin wayensa da dabararsa suka cika to das ɗin tana zuwa da ma'anar dabara da wayo kuma tana zuwa da ma'anar das ɗin da ma'anar shimfiɗa ta zaure da ake yi wa mawadaci ko malami ko kuma masarauci amma kuma duk ya yi amfani da su a cikin makama ɗin to yake cewa fakhirin fi dasti mai daraja ne a zauransa ko a shimfiɗarsa al-mukhtaru min jullil anam wanda aka zaɓo shi daga dukkan talikai fasilun bil wanda yake raba gardama da gaskiya tamun wanda ya cika bulmati a cikin duhu wal khusamati da kuma da kuma husuma husuma ko husumomi fasilin bil haqqi bulmati wal khusamati wanda yake raba gaskiya yake raba gardama da gaskiya a cikin zalunce zalunce da husumomi tam wanda ya cika baqatid duniya bi jayshin minhu duniya ta kuntata da rindinarsa rama wanda ita wannan rindina din wato ainihin ta tafi saubal kufari wanda ya jefa ta wato inda take bangaren kafirai an gane wannan ram din da ya nema daga nan aka samu almaram abin nema layi dinillahi shine alfaharin addinin Allah min jadwahu wato daga kyautarsa ko kuma ka ce ama ya gani min jadwahu da kyautarsa fil an'ami a cikin ko fil an'ami ko in'ami daga cikin ni'imtawa ko kuma daga cikin ni'imomi fakhruddin Allah amun min jadwahu fil in'ami wato kyautarsa ta ni'imomi da yake bayarwa ko ni'imtar da mutane ta game babba da karami na birni da na ƙauye wahawa har yanzu shi ɗin dai rama ya nemi min jinsil ma'ali wato daga nau'o'i na ɗaukaka me ya nema kasaratal ikirani yawan girmamawa sai da shine maf'ulin bihi kenan najlu aba'in kirami shi dan manyan ɗan manyan mutane ne sami'ina lil lilhuda masu sauraren shirya sabirina masu juriya wa'izina masu wa'azi amirina lin nada masu yin umarni da ayi kyauta qami'ina masu rinjaye in sun tafi yaƙi shina masu riko in an yi musu laifi zajiri na lil'ida masu yin tsawa ga magauta nasru rayatul huda mai taimakon tutocin shirya ya rayatin wanda yake riga zuwa dukkan wurin sha an san wurin sha idan ana langa to sai a ce sha zuwa wuri kaza an gane to don haka idan aka naɗa mutum shine ruwa ai an tuno langa ko shi kenan sai dinga gudu har sai ya je wannan rayar nan ne sha sai a ce ruwa ta sha ko kasar langa tana nuna maka irin tsarin rayuwar da ne kuma musamman da alama langa ta zo ne bayan zuwan musulunci shi yasa ga ana faɗa tsakanin rundunar musulunci da wanda ba musulunci ba da mutum ya yadda zai sallah to to ba za a yi mai komai ba don haka in ana langama idan kana so ka huta ko wani abu zai ka ce ka sallata <laughs> sai ka saki to wani ka ce na sallata na sallata to to za ka iya zuwa ka huta ko ka yi wani abu sai ka da ka sake ka sake mai ake yi ne ɗanawa ko sai ka sake ɗanawa a su gaba da yi <laughs> to A haka zalika in ana tsere inda ake so a kai nan ce raya in ana yaƙi kuma inda tuta take nan ne raya to sai a ce sabbaku rayati duk wani wajen sha shi yake riga zuwa rayatin nada amma fa na kyauta adilun wato mutum ne mai adalci ko mai nagarta hindiyuhul ari takobinsa ga yawa jini na wuce wanda yake matsaraici wanda aka fitar da shi daga cikin kube sham ya yanke alal gushami a bisa kawunan azzalimai muhlikul kufari mai halakar da kafirai ne fil a'rasi wannan ko da ya zama fil a'ras jam'in arasa ne arasat ko kuma fil a'radi shi sai zama a farfajiya kenan ko fil a'radi wato a wajen kauda kansu min a'da'ihim daga makiyansu sune mushrikai mufsidin al-ardh masu bannar banna a ban kasa masu lalata kasa wal an'ama kuma masu lalata ni'imar ubangiji min ashrabihim daga abubuwan shaye-shayensu mashribin alkhanqa wato masu ababen shayarwa shayarwa da shaki ko masu shayar da shakewa wal adghana da bakkan ciki min ashrafihim daga manya-manyan su mu'timul abna'i su ne masu maraitar da yara an aba'ihim gaburan iyayensu fil hajjayin aka je filin daga za su kakkashe iyayensu bar 'ya'yan marayu mushfiqun wato mai tausayi ne ishfaquhul mawmuqu tausayinsa wanda ake so ta ya cika lil aitami ga marayu ma'ana yana da tausayi timbana ma aka zo kan marayu lil alkhairat wahaban ya kasance mai yawan baiwa ne da alkhairai liman kadiman nahu ga duk wanda ya nufi kyautarsa sara mautan ya kasance sababin mutuwa ne lillazi qad hada amma sannahu ga wanda ya karkace ga biran abin da ya sunanta fara fi ta'atihi la yustawa wato ya kasance a wajen da'arsa ba daidai da shi min annahu sama lil ma'budi saboda shine azumi ga ubangiji Allah zatihi ga biran duk wani abin daɗi lakin lakinnahu sai dai cewa shi laisa an qatil a'adi bai zamo mujzimus samsami wato wanda yake yanke a samsami ko kuma bai zamo sam ya kane ba an katil al'adi gaburan kashe makiya mujzimul samsani wato wanda yake mai yanke takobi abinda yake nufi ai laisa samsani taqdiruhu mujzimus samsani mai yanke takobi laisa samun an katil al'adi wato ba a ce ya kame gaburan kashe makiya ko magauta ba sai ce a zaimuhu قد كان في من رام إيذاء الورى جهده في ملكه إعمال, إعمال نجبات السرى وجهه وجه منير ذو ضياء أن يرى ضيغم من دأبه إرغام برغام الشرى باسل khamisun ila darbi talaq ila darbi talaq walhamaha walhamaha yace daimuhu uqubarsa addaimu shine bakar rana da yake saukarwa makiya amma kuma tana zuwa da ma'anar cutar a cutawa mutum mazala sun ce innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna lailatan كما ترون القمر lati rabadar لا تبامون na رؤيته قد كان في fi man rama الورا alwara كان يا ya kasance hukubar ta kasance yana saukar da ita ne a cikin man rama iza alwara wanda ya so ya cutar da halittu juhuduhu kokarin fi mulki a cikin sakon da aka aiko shi da shi i'malu nujibatis sura shine wato aiwatar da raƙumma zaɓaɓɓu masu tafiyar dare kullum abin da yake kenan ya ba da su a yi aikin Allah wajuhu wajuhun munirun fuskarsa fuska ce mai haske zubiya in ma'abociyar haske an yura bai gamun wato an yura a ga bai gamun zaki ko kuma wajuhu wajuhun munirun in yura in har aka kalli fuskarsa to za a ga fuska ce mai haske haske irin na wata da haske irin na rana haske irin na wata saboda za a iya kura masa ido haske irin na rana kuma saboda yana da kwarjinin da idan ka kalle shi kau da kanka za ka bai zamun shi zaki ne min da abihi dama ya saba cikin al'adarsa da sararsa irgamu birgamin shara shine turmuza hancin zakoka ko zakuna na gumbiya ko na sarƙaƙiya basilun mai yajin zuciya ne khamisun wanda yake jarumi ila yawa hama ya nufi ya yi nufi ila bardi kula a bisa tsaron wuyaye walham da kuma kawuna ya kafirar judi fi imhali gaisin wal'ihat ya sari al'akhzi fi ikhlasi shari'in filbilat ya wakilal kulli fi ghaibatihi ardan bi'ad ya aliman indahu al'allamu zul irshad shad zahidun taqwahu fi duniyahu lizuhadi had yace ya kasiran judi ya mai yawan kyauta fi imhali gaisin a cikin farin ruwan sama lokacin da ruwan sama ya yanke wal ihad da gizagizai to a lokacin da kowa yake ɓoye nasa shi kuma yake fito da nasa ya bayar ya sari al'akhzi ya ne saurin riko mai garajen riko fi ikhlasi shari'in da zara an saba wa shari'a filbilad a kowane gari ne ya wakilar kulle ya wanda yake wakilta kowa fi ta yi a sanda kowa baya nan an gani yake cewa fi ta yi a cikin tafiyarsa ardan zuwa ƙasa bi'ad wacce take mai nisa ya aliman ya masani mai yau mai tarin ilimi wanda yake shada ya ɗaukaka ko wanda yawa ya aliman ya wanda yake mai tarin ilimi inda hul'allamu zul irshadi shad wanda yake zul irshadi ma'abocin ai al'allamu masani zul irshadi ma'abocin sanarwa da shiryaswa shada ya ɗaukaka inda hu a wajensa an fahimci tartibin ko al'allamu zul irshadi mai tarin ilimi ma'abocin shiryar da mutane sha da ya ɗaukaka inda hu a wajensa saboda shi ya san darajarsa zahidun taqwahu wato zahidin mai gudun duniya ne taqwahu fi duniyahu wato tsoron allansa a abin da ya shafi duniyar sa hada ya shiryar da hadi masu gudun duniya taqawarsa sai ma take zama kamar celibus na masu gudun duniya to laura ahu farisun min adatil furtani na jalasi ardil a adi jaulatan fi kulli bab za ka fakhrul mu'minin alfa'izi na bilmi ab laura ahu sahibun an sinatil kutta bisa aw arahu rustumun fi mawdi'il irhabi hab yace laura ahu farisun da a ce barde mahayin doki zai ganshi. wato na bada ya koma an adati an adatil fursani ya bar irin sara ta masu ta ma'abuta hawa doki saboda ya fi kowa shi jala ya yawata fi ardil a'adi a garin kasashen makiya jaulatan fi kulli bab yawo a kowane gari kaga wannan ne kamar da nizamul mulk din yake zaka fakhrul mu'minina wannan shine alfaharun mu'minai alfa'izina bil ma'ab wa'anda sun je yaki sun ci gani sun dawo laura ahu sahibun da ake wani mutum da ake kira sahibu wanda barde ne ai abin nan wanda masani ne to da zai ganshi. shi taba da ya tuba an sin'atil kuttabi daga sana'ar rubutu saboda ya fi shi iyawa aw arahu rustum da kuma a ce rustum wanda yake sarkin farisa wanda musulmai suka yaƙe shi wanda ya zo musu da giwaye da zai bujiro fi maudu'il irhadi a wurin ba da tsoro haba da shi ma sai ya ji tsoronsa ya ce ya ƙawiyyar mulki ya zaina duna ya munƙiza يا كريما كاشف اللأواء دنيا والأذى يا عديما زحزحت عيناه من كل الغ... من كل القذى يا نظام الملك يا فخر الوراء يا من إذا جاءه جاءه المستنجد المظلوم ذي الإنجاد جات yace ya ƙauyar mulki ya kai mai ƙarfin mulki ya zaina duna ya adan duniya ya munƙizan ya mai ceto bayi daga banna ko ta yaƙi ya kariman ya mai karamci kashifan la'awa'i wanda yake yayi wa mutane damuwa duniyan ta duniya wal aza da kuma cutarwa ya aziman ya babba zahazat ta min humin qaza idan ya yi nisa ga buran dukkan wata kwantsa ta zahiri da ta ne ya nizamal mulki ga sunan mutumin ya fito kenan ko ya kai nizamal mulki alhassan kenan fakharal alwara alfaharin talikai ya man iza ya wanda idan ja'ahul mustanjidu idan mai neman taimako almazlum wanda aka zalunta ya zo masa bil injadi da neman da neman taimako ja da sai ya taimake shi sai mu bar shi haka sai Allah ya kai mu sai kuma mu ji karashin baiti nawa ya rage mana ɗaya biyu hudu biyar shida akwai tafasar za mu iya gama su gobe insha Allah mun gama a zama shida za mu yi masa